الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan da shi ne darasinmu na uku na wannan littafi mai suna hisni muslim wanda muke karatu da sharhi a cikinsa kuma wannan littafi kamar yadda muka sani ya kunshi azkar na annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda yake yi a munasabobi daban-daban mun tsaya a inda yake bayanin falalar zikiri abin ba mu kammala ba akwai hadisi guda ɗaya da ya rage da ya ambace shi a ya ambace shi kamar hadisai ne guda uku amma alal hakika hadisi ne guda daya sai dai ya zo ta hanyoyi daban-daban kuma da lafazi daban-daban shi ne hadisin abu hurairar radiyallahu ta'ala anhu lafazin farko yana cewa وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قعد مقعدا مقعدا لم يذكر لم يذكر الله فيه ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى wannan shine lafazinsa na farko lafazinsa na biyu ma jalasa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tira fa in sha'a adabahum wa in sha'a ghafara lahum lafazinsa na uku ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة ونشين لفظ سنأكو كما يقول لك حديثي نيقو دادا ya zo ta hanyoyi daban-daban lafazin farko ya zo ta hanyar sa'id ibn abi sa'id al-maqburi sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abihi an abi huraira wannan shine lafazin hanyar hadisin farko wanda imam abu dawud da al-humaidi sun ruwaito shi al-humaidi ya ruwaito bangarensa na farko ibn sunni shi kuma ya ruwaito bangarensa na biyu abu dawud kuma ya ruwaito shi gaba daya hadisin yana cewa man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi min Allah tira wanda duk zai zauna a wani gurin zama ba tare da ya ambaci Allah a gurin ba to zai zama masa asara ranar gobe kiyama wa man ittaja marja'an lam yadhkuri Allah fihi kanat alaihi min Allah tira wanda zai kwanta a wani makwanci kuma bai ambaci Allah a cikinsa ba zai zama masa tira wato asara ranar gobe kiyama abinda wannan hadisi yake nunawa yana nuna mutum ya kasance mai ambatan allah a duk inda yake a duk inda ya zauna ko ya kwanta wannan shi ne ma'anar abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa wannan mutumin wasiya da shi kamar da muka ji a ah, a hadisin da ya gabata na abdullahi bin gusur wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi la yazalu lisanuka rabban min dhikrillah kada harshen ka ya gushe dan ya shatar wajen ambatan Allah to daga cikin irin yadda zai nuna ambatan Allah din shine mutum ya kasance a koda yaushe yana ambatan Allah sawa'un lokacin da yake zaune ne ko lokacin da yake kwanciya lokacin da yake cikin jama'a ne ko lokacin da yake shi kadai in kuma bai yi haka ba to zaman da zai yi zai zama masa nadama wato ranar gobe kiyama idan ya tuna wannan lokacin da ya bari ya wuce ba tare da wani abu na ambatan allah ba to zai ji ciwon ya aka yi har ya sake wannan abin ya riga ya wuce shine ma'anar man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alayhi min Allah tira wanda ya zauna wani guri ba tare da ya ambaci Allah ba to zai zama masa hasara ranar gobe kiyama wa man ittaja'a marja'an lam yadhkurillaha fihi kanat alayhi min Allah tira wannan shine lafazin lafazin farko lafazi na biyu shi kuma ya zo ta hanyar abu salih ya zo ta hanyar salih maulat tawama salih maulat tawama wanda imam tirmizi ya fitar da shi hakanan imam tabarani ya fitar da shi cikin littafin addu'a hakanan bai haƙi a cikin littafinsa shu'abul iman ta hanyar salih maulat tawama daga abu huraira radiyallahu anhu mazala sallallahu ce ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tira fa in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum wato babu wasu mutane da za su zauna a wani majalisi ba kuma su ambaci Allah a gurin ba face ah, lam yadhkuru Allah fihi ba su ambaci Allah a wani gurin ba wa lam yusallu ala nabiyihim kuma ba su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati ba illa kana alaihim tira fashe wannan zaman ya zama musu hasara fa in sha azabahum in Allah ya so ya azabta su wa in sha gafara lahum in kuma ya ga dama ya yafe musu wato wannan fa in sha azabahum wa in sha gafara lahum kamar da muka gani ya zo ta hanyar salih maula tau'ama daga abu huraira a cikin wannan hadisi kuma ya ambaci salati a ciki wato kamar wannan wannan lafazin yana ishara zuwa ga ga wajabcin idan mutum ya zauna guri ya zama na akwai ambatan allah a gurin koya ne kada ya zama na gaba daya a yi a tashi babu wani abu da ya shafi allah a ciki mun faɗi ambatan allah yana da faɗi wato ba kawai kabbara ko tasbihi ne kawai ambatan Allah ba duk abin da ya shafi tunatarwa karatu wani abu na ilimi duk wani yana cikin zikirullah kamar yadda bayani ya gabata to ya zamana an zauna guri an tashi tsantsan abin da duk aka yi a gurin ya shafi duniya babu lahira ko kaɗan a ciki babu sha'anin addini babu maganar allah a ciki to babu shakka wannan abu wato ba ƙaramin nadama ba ce kuma yadda wannan lafazin yake nunawa ubangiji suna karkashin mashi'a mata ubangiji in sha azabahum wa in sha ghafara lahum in ya so ya musu azaba akan wannan ya dama kuma ya yafe musu kuma wannan hadisi ya ambaci salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ma yana daga cikin ambatan Allah sannan sai lafazi na uku wanda shi kuma ya zo ta hanyar suhail ibnu abi salih an abi salih an abi huraira suhail ibn abi salih an abi salih an abi huraira ta radiyallahu anhu wanda yana cikin sunan abi dawud hakanan tahawi ya rawaito shi a cikin sharhu ma'anil athar imam ahmad shi ma ya rawaito shi ibn sunni a cikin amalul yawm hakanan hakim shi ma ya shi a cikin littafin al-mustadrak shi kuma yana cewa ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an misli jifati himar wa kana lahum hasra wato babu wasu mutane da za su tashi daga wani majalisi ba tare da sun ambaci Allah a wannan majalisin ba illa qamu an misli jifati himarin sai sun zan kamar sun tashi daga cin mushen jaki wa kana lahum hasra kuma wannan zaman ko wannan majalisin ya zama musu hasara ko nadama ranar gobe kiyama ya zama musu nadama ranar gobe kiyama wato babu wasu mutane da za su zauna wani majalisi ya zama da majalisin bai kunshi wani abu na ambatan allah ba babu abin da ya gudana a wannan majalisi illa duniya tsagaranta ko kuma yasasshiyar magana ko kuma maganganun da suke ma ba masu kyau ba to face wannan ya zama musu nadama ranar gobe kiyama shi yasa aka ce babu abin da ma 'yan aljanna za su yi ma nadama a kansa bayan shiga aljanna illa wani lokaci da za su tuna a duniya ya zo ya wuce ba tare da sun ambaci allah a cikinsa ba ba tare da sun amfana da wani abu na lahirarsu a cikin wannan lokaci to wannan lokaci sun tuna shi shine kadai zai kona musu zuciya wannan sune hadisan da ya ambata ko da ayoyi da hadisai da ya ambata a wannan babin wanda shimfiɗa ce ta bayanin falalar zikiri da matsayinsa da girmansa a musulunci to sannan sai ya shiga cikin bayanin azkar da ake a lokuta daban-daban a munasabobi daban-daban sai ya fara daga tashi daga bacci bayan mutum ya bacci ya tashi tun da farko abinda mutum zai fara rayuwarsa da shi shine tashi daga baccinsa shine ya ce azkarul da minan nau zikirran da ake yi bayan tashi daga bacci ya kawo zikiri na farko wanda shine alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur wannan addu'a ko wannan zikiri ya zo a hadisin Huzaifa ibn al-Yaman wanda Bukhari ya ruwaito shi hakanan Albara ibn Azib shi ma ya ruwaito shi kamar yadda yake gurin Muslim sakanan ya zo a sahih bukhari ta hanyar abuzar abuzar al-gifari wanda ya biyo ta hanyar harasha kharasha ibn al-hur shi kuma daga abizar al-gifari shi kuma daga addabi sallallahu alaihi wa sallam wato sahabbai uku su rawaito wannan zikiri daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yana nan cikin sahihai ne sahihul bukhari da sahihu muslim a hadisin yana magana a kan mutumin da ya kwanta bacci kuma ya tashi mai zai ce idan ya kwanta mai kuma zai faɗa idan ya tashi to anan ya kawo mana abin da zai faɗa ɗin idan ya tashi tunda bai zo maganar abin da zai faɗa idan ya zo kwantawa ba in ya tashi daga bacci mai zai faɗa shine alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur hadisin ya zo da maganar cewa idan mutum ya zo kwantawa bacci sai ya ce bismikallahumma ahya wa amut bismikallahumma ahya wa amut idan kuma ya tashi sai ya ce alhamdulillahi lazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nushur ma'anar wannan shine alhamdulillahi lazi ahyana yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya raya mu bayan ya kashe mu bayan ya wato karbi rayukanmu sannan kuma ya sake dawo mana da rayukanmu wa ilahin da kuma tashi zuwa gare shi ake wato tashi ranar kiyama zuwa ga Allah ne wannan hadisi yana nuna cewa mutum ya kwanta bacci ya tashi ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin Allah da yake masa inda ya ga dama daga wannan baccin sai ya zarci to amma sai allah ta'ala ya dawo masa da ransa ya tashi domin lokacin da mutum yake bacci to ana ransa na fita daga jikinsa duk da ba fita bace ta gaba daya idan rai ta rabu da gangan jiki amma rabuwa tamfurare rabuwa ta wucin gadi za ta dawo wannan ishi ake cewa bacci idan kuma ta rabu da jiki rabuwa ta gaba daya to wannan shi ake cewa mutuwa saboda da mutuwa da bacci sun yi tarayya wajen wato rabuwar rai da jiki sai dai illa iyaka kawai shi bacci rabuwa ce ta wucin gadi temporary ce shi kuma wannan rabuwa ce wato mutuwa rabuwa ce ita kuma ta gaba daya ya riga ya fita shikenan ya fita ba zai dawo ba sai lokacin da Allah ya so tashin wannan mutum kuma domin hisabi saboda haka zai sun yi abin sun yi musharaka a nan shi yasa aka kirawo bacci mutuwa cewa huwa ya yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah shine wanda yake karbar rayukanku yake sa ku wafati bil layli da daddare wa ya'lamu ma jarahtum bin kuma ya san abin da kuka yi da rana kaga Allah sai ya kirawo bacci wafati hakanan a wani gurin Allah ta'ala ki cewa Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى Allah shine yake wato karɓar rai lokacin mutuwarta da wacce bata mutu ba lokacin baccinta sai ya rike wacce ya riga ya hukunta wa mutuwa ya saki wanda kuma bai hukunta wa mutuwa ba har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya kayyaje mata wato lokacinta na musamman da Allah ta'ala ya yi za ta yi a duniya saboda ka kaga ubangiji ta'ala ya hada bacci da mutuwa a guri guda da ya kira su wafati saboda ka da bacci da mutuwa yan uwan juna ne kuma ita shi bacci kanin mutuwa ne kamar yadda bahaushe yake faɗa laraba ma suna cewa annaumu akhul maut wato bacci dan uwan mutuwa ne saboda dukkaninsu sun yi tarayya wajen